Ishaya Sura hamsin da hudu Ɗaukakan nan gaba ta Sihiyuna Ki rera, ya ke bakararriya, ke da ba ki taɓa haihuwa ba, ki ɓarke da waƙa ki yi sowa don farin ciki, ke da baki taɓa naƙuda ba, domin ’ya'yan mace mai kaɗaici sun fi na mai miji yawa, in ji Ubangiji. Ki da wurin tantinki, ki miƙe labulen tantinki da faɗi kada ki janye. Ƙara tsawon igiyoyinta ki kuma ƙara ƙarfin turakunta, gama za ki fadada zuwa dama da hagu; zuriyarki za su kori al'ummai su kuma zauna a kufan biranensu. Kada ki ji tsoro, ba za ki sha kunya ba; kada ki ji tsoron wulaƙanci, ba za a ƙasƙantar da ke ba; za ki manta da kunyar ƙuruciyarki ba kuwa za ki tuna da zargin. zaman gwauruwarki ba, gama Mahaliccinki shi ne mijinki, Ubangiji Maɗaukaki ne sunansa, Mai Tsarkin na Isra'ila ne mai fansarki; ana ce da shi Allahn dukan duniya, Ubangiji zai kira, sai ka ce mace ce da aka yashe ta tana kuma damuwa a ranta, mace na ta yi aure a ƙuruciya, sai kawai aka ƙi ta, in ji Allahnki, gama a ɗan ƙanƙanin lokaci. na rabu da ke, amma da ƙauna mai zurfi zan sāke dawowa da ke, cikin fushi mai zafi na ɓoye fuskata daga gare ki na ɗan lokaci, amma da madawwamin alheri zan ji tausayinki, in ji Ubangiji Mai Fansarki. A gare ni wannan ya yi kamar kwanakin Nuhu, sa'ad da na rantse cewa ruwan Nuhu ba za su ƙara rufe duniya ba, yanzu fa na rantse ba zan yi fushi da ke ba. ba zan ƙara tsawata miki kuma ba, ko da duwatsu za su girgiza a kuma tumɓuke tuddai, duk da haka madawwamiyar ƙaunata da nake miki ba za ta jijjigu ba, ba kuwa za a kawar da alkawarin salamata ba, in ji Ubangiji wanda ya ji tausayinki. Ya ke birni mai shan azaba, wadda hadari ya bulale ki ba a kuma ta'azantar da ke ba, zan gina ke da duwatsu, turkuwoyis, zan kafa harsashinki da duwatsun safaya zan gina husumiyarki da jan yakutu, ƙofofinki kuma da duwatsu masu haske, dukan katangarki kuma da duwatsu masu daraja. Ubangiji zai koya wa dukkan ’ya'yanki maza, da girma kuma salamar ’ya'yanki zai zama, da adalci za a kafa ke. zalunci zai yi nesa da ke, ba za ki kasance da wani abin da za ki ji tsoro ba, za a kawar da duk wani abin ban razana. ba zai yi kusa da ke ba, in wani ya far miki ba daga wurina ba ne, duk wanda ya far miki zai miƙa wuya gare ki, duba, ni ne wanda na halicci maƙeri, wanda yake zuga garwashi ya zama harshen wuta, ya kuma ƙera makamin da ya dace da aikinsa. ni ne kuma na halicci mai hallakarwa ya yi ɓarna, ba makamin da aka ƙera don ya cuce ki da zai yi nasara, za ki kuma mayar da magana ga duk wanda ya zage ki, wannan ne gādon bayin Ubangiji, kuma wannan ita ce nasararsu daga gare ni, in ji Ubangiji.